2018 ɗin miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin ashek abubakar mahmud guri da ke wani a kan titi mai shoro yadda kasuwar ɗanɗo muna karanta littafin allah a lokacin sarki jiya mun karatu ayoyi a cikin suratul isra'i suratul bani isra'il wanda insha allah za mu tashi kan aya ta hudu inda Allah ta ya ce wa ta bayyana na bin sa'i na الكفار وجعلناه هدى لبني إسرائيل من يوم النبي موسى aka fada bil ma'rifa galiba kuma idan aka ce aka yi shiru aka danganta zuwa ga ko hukun guda, ana nufin fatawa da injila wa innal ladina utul ma'ana na nufin waɗanda aka ba su tattura da mutum amma an sai aka ambata annabi musa kai ba da yana musa kitaba yana nufin tattura da mutum da sai da yake tunatar da su baiwa da rama, da tausayi da ya yi musu ya halakar da mutanen duniya ta hanyar ruwan turbani amma mutanen da suka sha aka samar da su ƙarfafan su ne Allah ya samar da ganin su na gida yake gaya musu wata baiwa da ya musu cewa zurriyata man hamalna ma'anani zurriyata ya ko zuriyar waɗanda muka ɗauke su a cikin jirgin tare da annabawa ya ko tsakar waɗanda muka ɗauke su a cikin jirgin tare da annabi nuhu in eh, aiki irin na annabi nuhu ke shi annabi nuhu godiya ya ta ya tuna baiwa da Allah ya masa amma ba ni isra'ila su ba su tuna baiwa da Allah ya masa sai suka kafance ba su yi godiya ba shi yasa Allah ya ce hukka a abdan shakura shi annabi nuhu bawa ne mai yawan ko bai sa ba masu godiya da Allah sai ce wa qabaina ila bani isra'ila wa qabaina ila bani isra'ila dil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira bani isra'ila mutane ne waɗanda Allah ya su bai ba mu da mutanen da suka yi wa Allah kusanci duk duniya ba da ya kusanci ya kafin cewa ni kuma. ya san zuciya da yin aiki da ilimi ya ce karku yi abin da mutanen banza suke yi amma kuma abin da suka gada ce da sai ce wata na mun yanke mun zartar mun hukunta wannan ana kiran sa al-tafakkur ne da karatu na aqida mun sha bayanin cewa al-qada ya tasbiya al-qada al-amri da al-qada al-qadar mun yanke mun zartar abin da muke so ya faru kenan shi ne al-qada al-amri na ba da gani akwai kuma abin da Allah ya ce mun yanke mun zartar ko da wannan abun a ilimin shari'a Allah baya san sa ba ma ya riga ya zartar ya yanke hukunci abun sai ya faru wani wannan alƙabaru ya tafi idan ka je kai sako kai barna ka sha giya Allah ne ya kaddara za ka sha Allah ne ya hukunta za ka sha amma ba za ka yanke hukunci da alƙabaru ya tafi ana ba za ka taɓa mutane wasu kaddara sai ya kuke damuna na sha biya bayan Allah ne ka da wani sasa ai da ya kaddara za ka sha biya dauke shi a matsayin hukunci ya kaddara ne abin zai faru kan mutum amma ba dai yana so abin da yake so shine abin da ya zartar a littafi ya zartar a shari'a shi yake so ku yi wannan alkabaru na ke, alkabaru shafi hukunci na shari'a yanzu ba nisa Allah ya kaddara ya rubuta musu ya yanke a hukuncinsa na kaddara cewa za su ɓarna za su ta'addanci ta'addanci mai girma na musamman kara da yarda wanda za su yi a baitul muqaddis za su kashe annabawan Allah za su yi jabberanci za su yi girman kai za su yi rashin mutunci iri iri har su amma duk sanda suka yi Allah baya wuce sai ya haifo da hanyoyin da ubangiji zai tantana musu azaba sai ya yake tantana musu azaba shi ne lasifin da ake saba idan an saba wa Allah to Allah yana kama mutane ba ta hanyar ya sabo da azaba daga sama ta zai iya kawo shugaba mara imani ya talalla samun ba Wani hanya ce ta ɗaukar fansa ne su ma kuma abin da aka yi su Allah ya turo da irin su ta nasar albari da irin su jarunta jarunt ɗaya ne daga cikin shugabannin da suka lallasa musu azaba na ba za mu gani a saɓan Allah da su Allah ya kawo musu da jarunta da sauran shugabannin azalimai fasamu hamsin da kafa suka rika ɗanɗana musu muguwar abu to da cewa Allah ya ce min ne ke min zartar zafi na kaso ne kaga ba ba ne masa sifa ne a sunansa kaddara ce Allah ya riga wanda abin zai faru da abin da Allah yake zai faru ne kaddara ce na wanda ya rubuta ba wanda ya mai da shi a matsayin shari'a ya ko waɗansu suna ba a abu sai ya ko alƙadar shari sai ya haɗa shi da alƙadar ko alƙabar kadari ko wane sai ka wanda waka dai na mun yanke hukunci amma yanke hukunci na kaddar haka Allah ya rubuta ba dan yana so na fata mun gani wa na ila bani Isra'ila. mun zartar mun yanke hukunci zuwa ga banu Isra'ila su ne banu Isra'il Yahudawa ‘ya'yan Isra'il Isra'il shi ne Yakub annabi Yakub shi ne Isra'il don tsakansa ta zuriya sa ka samu Yahudawa daga cikin ‘ya'yansa ba Allah ya ce mun yanke abu zai faru sai kuma ya faru dole cewa mun yanke a cikin kirkita a cikin littafi wani littafin malamai suka ce a taurar da yake ne Allah ya riga ya faɗa cewa cikin a taurar da aka saukar musu yanayin da aka sa mari a nan wancan ma haka aka sa ba wa atayna musa kitaba wa qadayna ila bani isra'ila fil kitaba wani kitab din ana nufin a taurat wasu kuma suka ce ana nufin sai da yi magana dara ne ba ana nufin lafzin mun yanke a cikin launin mako mun yanke a cikin attaura duka zai yi almuhim da Allah ya riga yanke a kansu ko tsawon, ko a littafin sa na kaddara na launin mako da ya riga ya yanke cewa la tufsidunna fil ardi wallahi za ku ta'addanci za ku yi barna za ku yi fitina za ku yi kashe-kashe za ku yi rashin mutunci ya kuma Isra'il fil ardi a dauran kasa malamai suka ce a nan a nan baitul maqdis a nan Palestine a nan ainihin inda baitul maqdis za su barna irin gini da shi da gona ke malamai ba Allah ya ce hasu kuma duk karan farko sai sun ji ba da sai su tuba sai Allah ya yi musu kuma suka sake komawa sai Allah ya sake dawo shi sa wani ya ce kamar yadda za zama duhulina sai kuka mu ba mu ya yi wani isharar ce duk wanda ke son zama lafiya da hankali wanda ya bar Allah ko bai kuma ya rasa ta daga lafiya ya rasa da ke ba alhali ga wurin da ba za mu ke sai ubangiji ya ce faɗi wala ta alun na kuri don kabila za ku girman kai za ku shige gona da iri ruwan da gida shige gona da iri ba kan kalmi ma'ana ɓarnar da suke ba a musu sun yi kashe-kashe har annabawan Allah sun kashe karo ku kashe annabi da ba karamin bala'i ba nabi ya ce daga cikin mafi sharrin mutane da Allah zai wata shine wanda annabi ya kashe ko ya kashe annabi wanda ya kashe annabi ko kuma shi annabi ya kashe shi ba na karfe ne ka kashe annabi karfe yadda annabi ya kashe ka yau ba ba ba ba ba ba sauki ka kashe annabi ba ba ya kashe ba ka bari annabi ya kashe ka ba ya kasa ke ba ka ka mutu kawai shi ne man kasa na nabiya abu ka tawa ko ko ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi to Allah ya ce za ku ta adalci sosai wala ta azanna quluban kabira fa idza jaa wa'du qulakuma daga cikin alkawarin da muka zartar za ku yi fara guda nan guda biyu to idan na farko ya zo wanda za ku yi na farko idan alƙawarin na farko ya zo ɓarnar da za ku yi ba idan za a da kula kuma in kuka yi na farko ba'athna alaykum ibadan za mu aiko waɗansu bayi na na musamman bayi a nan bayi na nufin bayi na iri yadda ya danganta bautaciya zuwa gane shi bayi mutanen kirki bayi na gantattu ba da ya ce da annabi bi arzihi da bawansa wannan dangantawa ce nisba ta shari'a nisba ta shari'a amma wannan dangata ce ko ta hannu waɗansu bayan mu na musamman ibadan lana ba a san shari'a ma'abuta ya da kisa mai tsanani wanda ba mu tausayi da ƙarfinsa su ba mu raiko kone ba a san shari'a ne Allah ya ce faciya su filalar za su rika yawo da tusawa ta hanyoyin gidajen ko'ina. sai sun shiga da ta sun samu lokaci inda su suka shi. ana ba sai an ganka a titi wallah a cikin gida za shiga da kuma shi ne ba ja su gida da biya sako da lungu za su rika shiga to kana iya ka kamanta duk bala'in da muke ciki da in ya same mu mu ma sakon bai ke duniya inda ga shugabanni kuma ta fitina ne wasu kidina wasu ne wasu masu kashe mutane suna bin mutane da don kuma da sabo ya dogo a shekarun yadda ke ganin wasu yankin da sun kama mutum tamanin motar haya daban-daban sun kama wallahi ya da zai ba ku tsoro na mutunci shi ne na kuka wa kai su a kuka na farko yadda abin yake yawanci kullum ci gaba yake ana karewa shi ne abin na biyu idan aka nuna maka hotunan ɗinkin na fuskar ka gansu da shi da irin bolin ɗin nan bai kamar maciji suna ɗan ɗaure jikinsu da shi da bindigoginsu abin da ya ba ka kuma ka gansu da yawan jikin su fito aiki in suka tashi fito a kwayarsu ne su wajen mutum ɗari biyu ɗari ba mutum ɗari biyu ɗari uku wannan motar ya san za ta gamsu su ma kamar gwamnati ce mai ramuka su kaga in ba da yakewa gwamnati ce ba ta san inda suke su ma su je da rundunonin yaki da wani abin wasu wasu karatu ne da kasan irin fashi da su ba fashi ba fashin mutane suke ba kudi ba ku za a yi ba ta ku shiga da bayan baya kun da har amarya ma ɗau amarya da ɗan lafiya. aka sace aka shiga da ta dawa an kuma yana ne yana jira amarya ta shiga dawa kuma su da rayuwa su tsirin rayuwa su kuma nan rayuwa a ji abin da dace ma hanyar kuma hanyar da kuma sun fito ba wanda ya ce shi kare shi a kashe har soja a kashe ɗan sanda Ba ba abin da ba sani wannan shi ne abin da mun musulunci sannan da irin kashe-kashen kundin da a kasashen da ya tuba irin da ya da su sakon da zurgu gidan dawon kai kuke wala ana sakon da mutane ana kashe su ana rage su in mai zanya laifin kuka faciya su ilalar ya Allah ta za su rika kutsawa suna shige da kuce ko ina cikin gidan kuma wa kana wa'adan mafura alƙawari da aka zartar sai ya faru ya faru sun yi ɓarnar kuma an ko musu da abin da musu abin da ba sa tsammani sannan ubangiji ya ce su kuma da dalila ce za su yi barna a addini sun yi ta farko musulmi a bayan bayan ɗaukewa a nan saboda Allah ya bamu labarin cewa ba zai muku azaba ba mutukar annabi yana ba ma kana lahu li yu'adhibakum wa anta fihi wa ma kana lahu mu'adhibakum in dai sharadi annabi na kare ba zai mana ba idan ba shi gare muna tuba muna istighfari wannan ma ba zai mana azaba ba saboda ne ko min yi laifin za mu ko min yi laifi Allah zai ya kuma Allah ba zai mana azaba da su ma sai suka tuba suka yi silimani suka kyautata suka yi sadaka suna kaza suna kaza sai Allah ya tafi ya kawo musu abin da suka rasa dukiya da ƴaƴa da menene ƙasa ta kyau sannan ya ba su karba wanda ake ce ba karba al-ghalaba والسهول على أعدائهم ya ba nasara da cin nasara a kan wannan makiyar da suka su sai ga wani su da sallam ya zanto yaƙi da wari ya su ja a tsarin bai na wa bai su ja yau lana wa yau mun rai suka ci nasara sai suka sake dawo ba da kama dawo da wannan sun mala sai dawo sai bala'i ya dawo sai musiba ta dawo haka yi ne, haka suna fara fara wani ne ce da kuka tuba kun na da kuma karnata a yau sai wani da kalula nasara da galaba da ramuwa da karo na musamman a kan su suwa maɗiyar nasan sai da shugabannin da suka tallasa su sai Allah ya kora da kuma a su ثم رددنا لكم الكرة عليهم bayan wannan ma wa amdalina ku muka kare ku muka kara muku muka albarkace ku bi amwarin da dukiyoyi wa amdalina ku kenan muka kare ku bi amwarin wa bani gidaya wajalnakum muka mai ku muka sanya ku aktsara nasira duk waɗanda za su zaɓi da yaƙi su ne da fiye duk wasu sojoji mayaka ko kuka biya ba wanda ya ce rinjaye Allah ya ba ku karfi ba da sakamakon tura sakamakon da su sakamakon goma ga Allah yana haifar da mai karin yana haifar da nasara yana haifar da cigaba yana haifar da rinjaye akan maƙiya idan ka ga kuma maƙiya rinjaye sakamakon laifin sakamakon bayan Allah ne su kana da sai wani ne sai haka abin in kun yi mai kyau ku da amma kan ku kai ba in kun muna na ba shi ma dai kanku ba nan da ne sai da kuma yi mai kyau kuka ga Allah ya ga muku kyau to kanku ku kai ba in an san tun an san tun ya su wa in asara Ba fara in kun yi mai kyau kun ba Allah kun yi nagarta